بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله الامين سيد الاولين والاخرين وامام المتقين وقائد البر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا بيو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam alif da ɗari sha biyu ga watan uku miladiyan annabi isa alaihi salam 2024 za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci na juma'a albarka idan ba mu manta ba a jiya mun tsaya a aya na 49 daga cikin suratul ma'ida yanda Allah yake cewa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum wa hazarhum an yaftinuka ko ba wannan muka karanta ba ko wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan ma bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi hum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al haqqi likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wa Allah laja'alakum ummatan wahida ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ۖ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأنهكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون الله سبحانه وتعالى يتقبل التشيوى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهكم بينهم بما أنزل الله كي hukunci tsakaninsu da abin da Allah Ubangiji ya saukar na alkur'ani da abinda da Allah Ubangiji ya saukar maka na wahayi ma'ana idan yahudawa sun zo gurinka sun nemi kai musu hukunci to ka musu hukunci da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum ya rasulullahi kar ka bi soye-soyen zukatansu domin su mutane ne masu son zuciya aka ce dalilin saukan wannan aya a wasu daga cikin manya-manyan wato malaman yahudawa sai suka taso suka zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu da akwai ibnu suriya akwai ka'abu ibnu asad da makamantansu suka zo manya-manyan malaman yahudawa suka zo gurin manzan Allah kafin su zo suka ce mu zo mu jarrabe shi mu zo mu jefa masa fitina jarraba wanda za mu masa ko shine mu zo mu nemi ya yi hukunci da abin da ranmu yake so mu nuna masa cewa in ya yi hukunci da abin da ranmu yake so za mu bi shi kuma idan muka bi shi duk mabiyanmu za su bi shi sai suka zo gurin manzan Allah sai suka ce to mun zo gurinka ne da alƙalanci muna neman kai mana hukunci tsakaninmu da wani da wane ma'ana tsakaninmu da kabila kaza idan ka mana hukunci ka yanke hukunci akan kaza ma'ana sai suka faɗi akan abin da suke so a yanke hukunci sai suka ce mu kuma mun maka alkawarin za mu bi ka idan kuma muka bi ka dukkanin mabiyanmu su ma za su dawo su bi ka to da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi masa ardin manzon Allah ya yanke hukunci da son zuciyansu shine Allah ubangiji ya saukar da wannan aya wa anihkum bainahum bima anzalallah ya rasulullahi kayi hukunci tsakanin su da abinda Allah ubangiji ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi soye-soyen zukatansu wa hazarhum an ka an ba'di ma anzalallahu ilaika ka tsorace makanka an ka su fitine ka su kawo maka fitina cikin abinda Allah Ubangiji ya saukar maka na wahayi fa in idan sun juya baya fa'alam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'di zunubihim ka sani lallai Allah yana so ya kama su lallai Allah yana so ya afka wani musiba a kansu bi ba'di zunubihim da sashin zinuban da suka zama suna aikatawa wa inna kasiran minan nasi la mafi yawa daga cikin yahudawa fasikai ne to anan wannan yana nuna maka cewa abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato umarni ne da ya game ma kowa da kowa dan gashi Allah ubangiji yana umarni wa manzan Allah ya yi musu hukunci da abin da Allah ya saukar masa kar kuma ya biye ma irin son zuciyansu domin son zuciyansu shine ya jawo la'antar da Allah ya yi musu cikin alkur'ani Yadda za ka ga Allah yana faɗan an mayar da su birrai yanda za ka ga Allah yana faɗan an, saukar musu da tsawa yanda za ka ga Allah Ubangiji yana faɗan an jarrabe su da yunwa wa duribat alaihim zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah wannan duka ya biyo bayan canja maganganun Allah da shigar da ƙarya a cikin maganganun Allah da kuma ƙin yin amfani da Allah Ubangiji abinda Allah Ubangiji ya saukar da kuma yadda suke biye masan zuciyansu da yadda suke ƙirƙiro abu sai su shigar da shi cikin littafinsu a nan ne malamai suke cewa yana daga cikin mu'jiza na alƙur'ani tun da Allah ya saukar da alƙur'ani har zuwa yau ƙur'ani yadda Allah ya saukar da shi haka yake yanzu shekara dubu da ɗari hudu da hamsin da wani abu ko da sittin da wani abu aka fara saukar saukarwa manzan Allah da alƙur'ani amma har yanzu da ka same shi ratban kaman yanzu yanzu ake saukar da ayoyin ba tare da ƙarya ya shiga ciki ba ba tare da taharifi ya shiga ciki ba ba tare da makircin masu makirci ya iya lalata alƙur'anin ba wannan kuma alkawarin Allah ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da alkur'ani kuma mu muka ɗauki alkawarin zamu kiyaye alkur'ani amma sabanin sauran littattafai don ko idan ka je wajen linjila da ka samu suna ce akwai linjila tsohon alkawari akwai sabon alkawari da ka je akwai linjila na markus akwai na yohana amma alkur'ani fa alƙur'ani har yanzu in za ka karanta alƙur'ani za ka ji shi tamkar yanzu yanzu Allah yake saukar da alƙur'ani to shine Allah yake ce in za ka yi hukunci ka yi musu hukunci da abin da Allah ya saukar musu ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahu kar ka bi son zuciyansu da abin da ransu yake saƙawa na wato na soye-soyen rai wahzarhum an yaftinunka ka ji tsoron su fitine ka dangane da shashin abin da Allah ubangiji ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahum wahzarhum an yaftinunka an ba'di ma anzalallahu ilaika ka ji tsoron kar su fitine ka dangane da abin da Allah ya saukar maka ah, fa in tawallau idan sun juya baya fa'alam anna annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di zunubihim Allah yana so ne ya jefe su Allah yana so ya saukar musu da wani musiba sakamakon shashin zunuban da suke aikatawa wa inna kaseeran minan nasi lafasiqun to wasu sai suka ce to idan kaga wato kalima ya zo a cikin alkur'ani ba wai wannan kalman yadda ka ganshi haka yake a ko'ina ba a cikin alkur'ani domin idan ka duba ayan da muka karanta wannan allah ya ce wa inna kasiran minan nasi mafi yawan mutane annas a nan wajen ba ana nufin har musulmi ba a'a annas ana nufin yahudawa ne a nan wajen kamar yadda a can cikin suratu ali imrana muka karanta Allazi allazina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil aka ce a aya ɗaya Allah ya kawo annasu sau biyu amma kowane annasu da akwai manufan da yake nufi allazina qala lahumun nasu annasu a wannan wajen mutum ɗaya ne sahabin manzan Allah ne kuma innan nasa kar jama'u lakum an nasa na biyu shi kuma kususun ne uri da bihil umum wasu shashi ne na shashin wato wato na shashin mushirikai na shashin munafikai da suke tsoratar da annabi muhammadu da shi da sahabbansa akan wato rundunan da suka zo na mushrikai wanda suka zo da niyyar su yaƙi Allah to nan ma annas anan wajen khususun ne uri da bihil umum wasu shashi ne ana nufin yahudawa ne lafasikun. kamar yadda Allah ubangiji da ya ce wa a ayyaftinuka su fitine ka nan yaftinuka anan Allah yana nufin ya sudduka su toshe ka su hana maka tsayuwa akan gaskiyan da Allah ya turo ka tare da shi Yaftinuka kuma yakan zo da ma'anan shirka kamar yadda Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al qatl fitina nan da Allah ya ce wal fitnatu a cikin suratul baqara anan al fitnatu ana nufin meye ana nufin shirka ne sannan kuma al fitnatu yakan zo da ma'anan wato ibra wala taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin Allah kar ka sanya mu mu zama fitina ma'ana mu zama ibra ma'ana abun wa'azantarwa ga azzalumai to da ire-iren waɗannan Allah ya ce wa inna kasiran minan nasi lallai mafi yawan mutane la fasikun fasikai wasu sai suka ce to anan sai mu duba mu ga yanzu duniyar mu yadda take an ce population na yawan mutanen duniya population din biliyan takwas ne zuwa biliyan tara a cikin biliyan takwas din nan biliyan biyu da wasu miliyan bai cika biliyan uku ba su ne musulmai amma sauran daga waɗanda ba musulmai ba ne sai kuma waɗanda ma ba su bautan Allah sai wanda suke ilhadi sai zindikai wanda suke karyata Allah sai wanda ma suka ce naica shine yayi irin waɗannan dai wato malahida da zanadika waɗanda suke karyata Allah ubangiji subhanahu wata'ala amma musulmai su ne kaso wato na uku domin ka san farko kirista ne su ne suka fi yawa kaso na biyu shi kuma sauran waɗanda don idan ka je hindiya yanzu za ka samu addinai sun fi guda guda tamanin daban-daban addinin kaza addinin kaza addinin kaza addinin kaza to shi yasa Allah ce wa inna kasiran minan nasi malamai sai suka ce duk yanda ka ji Allah ya ce kasiran to za a kawo mutanen banza ne amma idan ka ji kalilan kalilan ma tu'minun ko kalilan ma tazakkarun mafi yawa za ka samu masu imani kaɗan ne mafi yawa ba ku wa'azantuwa ƙayyan kaɗan ne suke wa'azantuwa amma idan ka ji Allah ya ce kasiran to za a kawo wa inna kasiran minan nasi irin waɗannan lafasikun ko kuma makamantan waɗannan ayoyi da Allah Ubangiji yake nuni zuwa ga yanda ɓata yake naso cikin al'umma don haka ne masana suke cewa kada ganin cewa kai kaɗai ne akan shiriya ya sa ka ji kewan tsoron bin shiriya ko duk duniya dukka za su tsaya akan halaka ne kai ɗaya ne za ka tsaya kan shirya to ka tsaya akan hanyar shirya Allah Ubangiji yana tare da kai kuma duk girman wato bata da yanda bata yake da buwaya to wata rana dai kaskanta gaskiya shine yake sama sabila da alkawarin Allah ne wa kalimatullahi hiya al-uliya kaliman Allah ita maɗaukakiya ma'ana gaskiya kenan to Allah ubangiji ya ce mafi yawa daga cikin Yahudawa fasikai ne ba su tsayuwa akan umarnin Allah da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun Allah yace afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu su so suke yi a yi musu hukunci da hukunci irin na jahiliya hukuma a nan abin da ya masa nasaba shine yabghun shine fi'ilin da ya masa nasaba ma'ana ya hukumar hukumal jahiliyati yanzu suna neman wato hukunci ne irin na jahiliya menene hukunci irin na jahiliya a cikinsu shine idan wato mai rauni ya yi laifi za a taru a hukunta shi amma idan babba mai kuɗi ya yi laifi ba za a hukunta shi ba idan wato ƙasƙantattu suka yi laifi za a yi a kansu a hukunta su amma idan mutane famili masu daraja suka yi laifi ba za a musu hukunci ba to ai haka su yahudawa da abin da suka halaka kenan shine allah ya ce ai su waɗannan da suka zo da cewa kai wani hukunci da saɓanin abin da allah ya saukar ai hukumar jahiliyyati abin abinda suke nema shine hukunci irin na jahiliya jahiliya kuwa su ne wanda mushrikai ne kafirai ne Allah ubangiji ya ce wa man ahsanu min Allah hukuman waye ya fi Allah kyakkyawan hukunci waye ya fi Allah kyautata hukunci liqaumi yuqinun amma ga mutanen da suke da yaƙini suka yi imani suka yadda Allah shine ubangijinsu suka yadda hukuncin Allah shine hukuncinsu da Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim mumini da mumina ba su da zaɓi idan Allah ubangiji ya yanke hukunci ma'ana ba da su ce a bar hukuncin Allah a yanke hukunci da hukuncin son zuciyarsu ba don haka a nan ma Allah ya ce babu wani wanda ya fi Allah iya hukunci amma a gurin wane a gurin waɗanda suke da yaƙini a gurin waɗanda suke da imani a gurin wanda suka yadda Allah Ubangiji shi ne mai saukar da saƙon da zai hukunta su akan duk abin da suke tattara da shi to anan nan za ka ga Allah Ubangiji yana nuna duk lokacin da kaga ana ƙoƙarin a yi hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba to tamkar ana son a yi hukunci ne da zalunci akan adalci domin al'adala shine maganan Allah duk lokacin da kaga za a ɗauki maganan wani a bar maganan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za a ɗauki karya ne a ajiye gaskiya duk lokacin da zaka ga za a fifita constitution za a fifita wani tsari da mutane ne suka haɗu ba'adinsu suka haifar da wannan tsarin ya zamanto da shi ne za a na hukunta al'umma to a wannan lokacin an ɗauko fauda ne da zai kawo karisa a cikin al'umma wanda wannan karisan ba a san mafita a cikinta ba mu je mu bibi zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ake saukar masa da wahayi da bayan lokacin wafatin manzan Allah yanda al'umma suke cikin aminci wani irin aminci suna cikin aminci cikin zamantakewansu suna cikin aminci cikin auratayyarsu suna cikin aminci cikin wato sakafansu sun zamanto kawai al'umman da suka samu sakafa daga Allah sabila da dukka sun ajiye wani umarni wanda ba na Allah ba suna bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba a fifita san zuciya ba a fifita interest na wani akan abin da Allah Ubangiji din ya ce domin manzon Allah ya buga babban misali ga sayyidatuna Fatima ya ce ya faɗi mata binta muhammadin salini min almali ma shi'ti ya ke ta fatima yar annabi muhammadu duk abin da kike so na bukatan kuɗi ki tambaye ni ni kuma zan baki in ina da shi amma ki sani idan kin yi laifi ba zan iya tare miki komai a gurin Allah ba a wani hadisin manzon Allah ya ce da a ce ya ta faɗi maza ta yi sata da zan yanke hannunta kaga wanda hasha yar manzan Allah tsokan jikin manzan Allah yankin jikin manzan Allah bada'atu rasulillahi hasha a ce ta yi sata amma manzan Allah sai ya buga misali da ita yace da a ce ya ta ma za ta yi sata to wallahi zan saukar da haddi a kanta zan saukar da hukunci a kanta shine abinda da sahabban manzan Allah suke faɗa mana suke ce idan aka taɓa wani doka daga dokokin Allah to la yaqumu li gadabihi hatta yantaqi mulaha baya haƙura bai daurewa bai jurewa sai ya ɗauki fansa idan an taɓa doka daga dokokin Allah haka manzan Allah yake amma idan abin da ya shafe shi ne shi kansa ka cutar da shi ko ka zalunce shi ko ka zage shi ko ka aibata shi manzan Allah <coughs> yakan iya yafewa ya ce ya yafe amma dokan Allah ka taɓa dokan Allah to in aka taɓa dokan Allah aka ga fuska akan ga fuska manzon Allah yi ja idonsa ya yi ja ya shiga cikin damuwa manzan Allah ba zai taɓa samun nutsuwa a ga manzan Allah hankalinsa ya kwanta ba sai manzan Allah ya saukar da hukuncin da Allah ya saukar a kan wannan wanda ya aikata laifi din saboda haka duk wanda yake neman aminci yake neman zaman lafiya ya dawo kan dokan Allah da dokan manzan Allah duk rigiman da duniya take ciki yau shine ta rabu da dokan Allah ta rabu da dokan manzan Allah duk rigiman da musulmai suke ciki a yau da damuwan da suke ciki a duniya shine kullum suna ikirarin su musulmai ne suna ikirarin su mabiya annabi muhammadu ne amma kuma suna bin guraben yahudawa menene guraben yahudawa sun ɗauki maganganun allah da maganganun manzan allah iya littafi ne da za a karanta a ce mu na allah ne mu na manzan allah ne burace-burace ya rufe musu ido ba tare da suna aiki ba mutum zai yi maganan gaskiya amma shi ba zai yi gaskiya ba kawai mutum ya ɗauki kawai addini wata al'ada ce da ya samu kansa a ciki kawai da ci gaba da tafiya a haka sabila da a cikin al'ummansu irin addini kaza ake yi wannan shine abin da ya halakar da yahudawa kuma manzon Allah dama ya ce la tattabi unna sunana man kana qablakum hazwal hazzati bil hazwal qazzati bil qazza qalu al yahudu wan nasara ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man. manzo Allah ce za ku bi sunnan wanda suke gabaninku hazwal qazzati bil qazza da ku bi su dani bayan dani sahabbai suka ce al yahudu wan nasara kana nufin yahudu da nasara manzan Allah ce imana hatta law dakalu juhura dabbin lattaba'tumuhum da za su shiga ramun da mu sai kun bi su to babban abin da ya shigar da al'ummar mu cikin bala'in da suke ciki shine maganganun Allah an ɗauke shi a littafi ne kawai maganganun manzan Allah an ɗauke shi kawai tarihi ne ba ana sa a matsayin taɗibiƙin rayuwa da mutum zai dauka mutum zai kai mutum zai bi ya mayar da shi shine rayuwansa kamar yadda Allah ubangiji ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kuna son Allah to ku bi ni ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya so ku ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na hana ku ku bari ku guje shi abinda na muku umarni kuma ku aikata gwargwadon iko to duka wannan shine abinda ya jefa al'umma mu cikin bala'i ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba ya Allah mun mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله أبنجي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنكم كي إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kar ku ɗauki yahudu da nasara su zamanto majibantanku su zamanto abokan ƙaunanku da soyayyanku wato ku ƙaunace su ku fifita ƙaunansu akan maslahan addinin Allah ba'dhum awliya'u ba'din su fa shashin su waliyan juna ne shashin su majibantan juna ne duk yadda yahudu da nasara suke da rigima tsakanin su nan idan suka ga wani daman da su murkushe musulmi su murkushe ku haɗe muku kai da su yi da su zaman to tamkar uwansu ɗaya ubansu ɗaya sai dai idan sun koma gida kowa ya koma gidansa in sun koma garin su kenan Allah ya ce ba'dhum awliya'u ba'd shashin su majibantan shashi ne wa man yatawallahum minkum wanda a cikin ku ya jibance su ya yarda su ɗin nan majibantansa ne to fa innahu minhum shi ma ya zamo daga cikinsu inna Allah la yahdi al zalimin Allah baya shiryar da mutane azzalumai waɗanda suka zalunci kansu suka rabu da dokokin Allah suka rabu da dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan aka ce wannan aya ta sauka ne a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka ce ta sauka akan uh, Ubadatu ibnu Samit da abdullahi ibn ubay ibn salul an ce a kansu ta sauka sabila da suna da wani ƙaunaceceniya tsakaninsu da makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da wani ƙaunaceceniya tsakaninsu da yahudawa waɗanda suka warware alkawari ma Allah suka warware alkawari wa manzan Allah bayan an zauna an yi yarjejeniya kan cewa ba za su cutar da manzan Allah ba amma sai suka cutar da manzan Allah sai zamanto su akwai wata wato soyayya ko kuma aka ce za a tafi yaƙi ne sai suka zo da shawarin cewa me zai hana a nemi taimakon yahudawa su zo su shigo cikin musulmi su taya su yaƙi sai allah ya saukar da wannan ayar ya ce a'a la zul yahuda wan nasara kar ku riƙi yahudu da nasara auliya a su zamanto ku domin ba'duhum auliya u ba'din shashin su waliyan shashi ne shashin su majibantan shashi ne ma'ana da su haɗe muku kai wajen su cutar da ku to bayan an saukar da wannan ayan shi ubadatu ibnu samit sai ya tuba ya ce wallahi ya rasulallahi na fita babu ne shi kuma abdullahi ibn ubai shugaban munafikai shugaban makiya manzan allah sai ya ce shi kan dai bai janye ba domin bai san yadda yau za ta juya ba bai san ko wata rana ya zo yana da wata alfarma a gurinsu da yake nema ya je su hana shi ba ko wata rana su zo su fi ƙarfin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma'ana suna tsoron cewa kar wata alfarman da suke da shi tsakaninsu da waɗannan yahudawa wannan alfarman ta ƙare ko wannan alfarman ta yanke shine Allah ce wa manya yatawallahum minkum duk wanda ya jibance su daga cikinku to fa innahu minhum shi ma ya koma cikinsu inna Allah la yahdi alqawma zalimin Allah baya shiryar da mutane azzalumai to kaga wannan aya yana daga cikin asaloli na alwala alwala wal yana daga cikin asalolin alwala wal ma'ana wato kauna da soyayya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da kuma barranta mutum ma'ana ya zamanto ya barranta daga wanda bai cikin zimman musulunci an ce wannan yana daga ciki sai dai idan wani dalili da mutum yake tsoro kamar wanda Allah Ubangiji ya faɗa a cikin suratun nisa'i ko suratu ali imrana la yattakizil mu'minuna na auliya awliya'a min dunil wa man yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhazzirukum Allah nafsa idan mutum yana tsoron wani cutarwa daga gurin kafirai to ya iya bayyana musu wilaya ya iya bayyana musu yana tare da su amma kuma a zuciyansa yana ɓoye imani da ƙaunan Allah da ƙaunan manzon Allah kamar yadda za mu ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maka kafin yayi hijira yana daga cikin lokacin da an wahala wahala mai tsanani musamman farko farkon musulunci a farkon musulunci akwai famili guda wanda suka musulunta kowa ya musulunta a famili din familin Yasir da shi da matansa da ɗansa Abdullahi da ɗansa Yasir gaba ɗayansu suka musulunta kuma talakawa ne aka ɗauki karan tsana aka ɗaura musu duk lokacin da ammar ya zo zai shige sai sun kama shi sun ce sai ya zagi manzan Allah sai ka zagi manzan Allah sai sun saka shi da ya yi wani magana na su'ul adabi in ya koma gun manzon Allah ya yi ta kuka ya yi ta kuka annabi ya ce to da suka sa ka kai haka yanzu ya kake jina sai ya ce wallahi ya rasulullahi yanzu ka ina ma jin ka fiye da daɗin ya rasulullah annabi ya ce to in sun sake kama ka da su cutar da kai ka yi haka mahaifiyansa kuwa sumayya irin azaban da aka yi mata abu jahal ya taɓa dukanta da bulala yana dukanta yana marinta yana ce mata sai ta zagi annabi kafin ya batta yana ce bi muhammadin ki zagi annabi muhammad tana ce kaifa buhu wa huwa nurun lazi afsiru bihi mm. yaya zan yi na zage shi bayan shine hasken idona daga ƙarshe sai da aka mata ukuba da mashi a farjinta yake sokawa abu jahal yana cirewa har sai da ta yi wafati wanda manzan Allah ya yi ta'addu'a addu'a ma'alu yasir haka shi ma yasir din ya zo ya yi shahada haka shi ma eh, eh, abdullahi ya zo ya yi shahada sai ammar ne ya rage to aka ce idan kafirai suna nuna maka izaya ko kana cikin kafirai wanda idan ka bayyana musuluncinka da su taru a kanka su cutar da kai to babu laifi ka ɓuya amma Allah ya san zuciyanka yana cike da imani amma haka kawai ka ƙulla ƙawanceceniya na soyayya da kafiri makiyin Allah makiyin manzan Allah kuma har kana fifita alaƙanka da shi akan musulmi wanda ɗan uwanka ne kana fifita alaƙanka da shi akan dokan da Allah ya saukar to wannan ka shiga cikin wannan aya da Allah Ubangiji ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibance su daga cikin ku to ya zamanto shi ma a cikin su yake domin almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so almar'u ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa falyanzur ahdukum man yukhalil ɗayan ku ya duba wanda zai yi abokantaka da shi to ana nuna maka bada, ka kulla musadaka amintaka da makiyin Allah makiyin manzan Allah kafiri ba ba yahude ko ba Nasari ba Allah bai yadda ba amma soyayya irin na mu'amala kamar soyayya na aure ai ya halatta mutum ya auri ba yahudiya ko ko ba nasariya saboda a matan manzan Allah ma akwai ba yahudiya sai da tuna safiya ya halatta amma abin da ake nufi a nan wato wilayar da ake nufi a nan shine ƙauna irin na gani kashe ni na sacrificing ƙauna irin na zai iya zuwa gidanka ya ba da abinka ko baka nan zai iya zuwa gidanka a buɗe ɗakinka ya shiga ko baka nan to wannan ne Allah Ubangiji yake hanawa amma shi zamantakewa Allah ubangiji bai hana ba la Allahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim Allah bai hana ku ku zauna da waɗanda eh, wato ba su yaƙe ku ba ba su fitar da ku daga cikin gidajen ku ba ku yi musu adalci ku yi zamantakewa na mutunci da su Allah ubangiji yana son masu yin adalci shi yasa za mu ga farkon hijiran da sahabban manzan Allah suka yi ai gurin kirista suka je suka yi hijira kuma kirista suka ba su himaya suka ba su ganuwa duk da cewa mushrikai sun yi ta kai suka amma kirista suka ba da kariya aka ci gaba da addinin musulunci a habasha daga karshe ma suka zo suka musulunta to abin da Allah yake so shine ba wai kaman yanda yanzu makiya musulunci suke islam wato suke kiran wani yanayi wai na islam phobia ma'ana addinin musulunci addinin tsauri addinin wato kuntatawa addinin tauyaya haƙƙi wannan ba haka ba ne addinin musulunci bai lazimta ma wani dole dole sai ka shigar da shi imani ya yi imani ba babu wannan la ikraha fi din amma abin da addinin musulunci ya maka umarni shine ka yi mu'amala da mutane da kyawawan aiki ta yadda ta wannan kyawawan aikin za ka jawo su zuwa ga musulunci su gane cewa addinin musulunci addini ne na mutunci addini ne na zaman lafiya kamar yadda za mu gani cikin siran manzan Allah kamar yadda za mu gani cikin mu'amalar manzan Allah kamar yadda za mu gani cikin zamantakewan manzan Allah da waɗanda ba musulmai ba yadda ya yi musu wafa'i bai taba karya musu alkawari ba domin shi dama manzon Allah wa iza a kastal ahda aw hu fa jami'u qawlika zimmatun wa wafa'u idan manzon Allah yayi magana ko ya dauki agreement to manzon Allah baya taba karyawa sai dai a karya masa dan alkawarin da manzon Allah ya dauka da banu quraiza da banu nadir su su karyawa manzon Allah alkawari amma shi bai karya alkawari ba to haka manzon Allah yake so ko da a ce kirista ne ka samu kanka cikin su to kar ka nuna musu hali na rashin mutunci kar ka nuna musu hali na cin kar ka yi kar ka yi kar ka zage su ko ka yauda kai hatta abin bautan mushrikai Allah ya ce kada ku zaga don mene domin sai su zagi Allah aduwan bi ghairi ilmin sai su zagi Allah cikin gaba da rashin sani to Allah ubangiji wannan shari'an nasa shari'a ne mai rahma shari'a ne mai rangwame kuma Allah ubangiji bai yarda maka ka kulla ce ka kulla kauna tsakaninka da mushriki ka kulla kauna tsakaninka da bayahudi ta yadda kake fifita maslahansa akan maslahan musulunci ba wanda yanzu haka zaka ga manya-manyan shugabannin duniya zaka ga idan wani abu na musulunci ya taso ba su damu ba za a kashe musulmi da yawa ba su damu in wani damuwa ya zo da ji sun yi mundinki sun yi shiru amma idan wani katon ɗagutu ne ya mutu za ka ga ana ana hafawa ana ana ana ana kai musu ɗauki ana nuna damuwa ko kuma a kashe musulmai sama da ɗaruruwa sama da dubbai amma kashe waɗannan musulmai ɗin bai dame wasu a zuciyansu kamar a ce an kashe wani wani wani wani wani makiyin musulunci kwaya ɗaya ba mutum ɗaya an aka kashe da ka ji an cika duniya da ihu idan ba ku san wani abu ba lokacin kadiyan wata wanda ta yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Sokoto wanda har aka ƙona ta lokacin wannan kadiyan kun san a social media gaba ɗaya hatta sunanta idan aka ji kana furtawa sai kawai a saka takunkumi ma ɗin da kake magana a kai akwai wanda na san su yan uwanmu na da'awa da yawa wanda aka kulle page ɗinsu sakamakon sun yi magana kawai ambatan sunanta kawai wance ambatan sunanta dalilinsa kawai sai a saka strike kawai ma page ɗinka kawai a dakatar da kai amma waɗanda laf na mutanen da ake kashewa wannan musulmai ne fa ta'addancin da ake yi ma addinin musulunci fa ta'addancin da ake yi wa musulmai wanda za a yi wannan ta'addancin a yi closing din abin a rufe wannan abin babu ma wanda zai ji kun san fa akan kashe musulmai ɗaruruwa labarin ma babu wanda ya ji a nan najeriya wallahi a kashe musulmi da yawa amma a ɓoye abin babu wanda ya sani babu wanda ya ji sabila da mene sabila da musulmanmu ba su ba da abin da Allah Ubangiji ya ce su yi aiki a kai wajen kiyaye addinin musulunci amma idan an taba wanda ba musulmi ba za ka ji sun ɗaga jijiyan wuya za ka ga an tafi har ƙasashensu ana lallabinsu ana magiya ana ce a basu diya ana ce a yi kaza ana ce a yi kaza ana ce a yi kaza to wallahi Allah ba shiryar da azzalumai duk wanda azzalumi ne duk wanda yake ɗaurewa makiya musulunci yake goya musu baya to Allah ubangiji zai kunyata shi tun daga nan duniya dan tun daga nan duniya da su samu da su yi bara'a istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijin minan nar tun daga duniya da su barranta da junansu Allah ubangiji ya kiyaye mu na'am فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما sai ka ga wanda a zuciyansu da akwai munafurci ai marad anan wajen ana nufin munafurci Allah ya faɗa mana a cikin suratul baqara fi qulubihim marad da Allahu marada a cikin zuciyansu da akwai ciwo wannan ciwon shine munafinci shine zabzaba muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula kullum suna tsakani ba su tsayuwa a guri daya yau suna gurin musulmi suna musu kitmurmara suna musu makirci gobe suna gurin kafirai suna musu magiyan cewa inna akum inna ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mahun suna ce a ai muna tare da ku ai mun dauke su wawaye ne ai mu ba mu ma dauke su mutane ba mun dauke su wawaye ne ba san abin da suke yi ba muna zuwa gurin su ne don mu ɗauko muku labarinsu Allah ce to fataral lazina fi qulubihim marad za ka ga wanda a zukatansu da akwai ciwo irin suwa irin su abdullahi bin ubayy bin salul irinsa yusari'una fihim suna sauri a cikinsu ma'ana suna haba-haba da su yaquluna suna ce naksha an tusibana za'ira muna tsoron kar wata musiba ta same mu ne muna tsoron kar wata rana reshe ya juya da mujiya wata rana a zo a fi ƙarfin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah kuma bai taɓa rubuta cewa za a fi ƙarfin manzan Allah ba ba wata ƙarfin da ta isa fi ƙarfin manzan Allah babu wallahu ya asimuka minan nas humullah innaka fainakal mustahzi'in ba za a taɓa fin ƙarfin manzan Allah ba ya ishe ka ishara duk ya kukuwan da manzon Allah ya fita yaƙi ashirin da wani abu manzon Allah ya je ashirin da biyar ba yaƙi ɗaya da aka ce maka wai an sari manzon Allah har wani wajensa ya yanke ko wani abu ya samu manzon Allah sai dai kawai jarrabawa na a ce haƙorin manzon Allah ya karye goshin manzon Allah ya fashe leɓen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wani kafiri bai taɓa yin istihwazi bai taɓa yin haimana akan manzon Allah ba bai taba ba Allah bai rubuta kuma haka har kiyama ta tsaya babu wani wanda ya isa ya zo buwayensa ta buwayi manzan Allah babu shi babu shi kaga idan an je gurin yaƙi ai kowane kafiri da jarumi cikin kafirai burinsa shine ƙarshen jarumtansa shine ya iso kan manzan Allah sosai burin kowane kafiri shine ina ma in yi rabon ni ne zan iso na cutar da shi ko na kashe shi amma me ya faru tun da manzan Allah yake ba a taɓa zuwa gurin yaƙi ya gudu ba shi ne a gaba wannan mai surutun ya fita waje ba a taɓa zuwa gurin wani yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gudu ba sai dai idan an watse an gudu wani jarrabawa ya faru manzon Allah ya zo ya tsaya bi shumukh yana ce ilayya ilayya ibadallah ilayya ilayya ibadallah ana nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib ku zo gurina ku zo gurina ya ku ibadallah gani nan gani nan gani nan sayyidina abubakar ya ce wallahi idan yaki ya karye in muka ga yaki ya yi tsanani guri ya ɗumama sai mu je mu faffake a bayan manzan Allah wato ana so a nuna maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai wato shi ya gina mutane akan su su je su ba da ransu ne domin su kare shi shi kuma ya kuya yana jiran ya ga an yi nasara ko ba a yi nasara ba ya gudu bai taba guduwa ba a gurin yakin uhudu ma kowa da ya gudu wanda suka san annabi suka san ma annabin yana nan ba su shige su biyar ba ko su biyu ko su bakwai annabi yana nan yana nan kyam babu wani fama asab fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakam a yakin uhudu da Allah ya yake mata kirari wa izzagatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida to duk zilzalan shadidan da mu'minai suka gani bai taba manzon Allah dan shi manzon Allah Allah ubangiji ya faɗa masa la tukallafu illa nafsak hmm. wannan yakin ko kowa ya ce ba zai fita yaki da kai ba to kai kan dolan ka ne ka fita yaki wa harridul mu'minina alal qital saboda haka manzan Allah na daban ne ba wanda ya isa ya cuci manzan Allah sai dai ya cuci kansa ba wanda ya isa ya tozarta manzan Allah sai dai ya tozarta kansa ba wanda ya isa ya taba janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam oh, da wani cutarwa wato idan ka kalle shi a matsayin cutarwa kai misali yanzu ai akwai abubuwan da ya samu wanzan Allah na jarrabawa a ce abu jahal ya mishi kaza abu lahab ya masa kaza eh, eh, eh, walid bin mugira ya masa kaza asi ya masa kaza wane ya masa kaza ummu jamila matan abu lahab ta masa kaza to sai kaga a zahirin abun ai kaman cutan manzan Allah akai wallahi ba a cuci manzan Allah ba duk wanda ya taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ya cuci kansa ne amma manzan Allah babu abin da ya taɓi cikin abin da Allah ya tara cikin wannan rahman cikin wannan hasken cikin wannan baiwa to fataral lazina fi qulubihim marad zaka ga wanda a zukatansu da akwai cuta yusari'una fihim suna sauri sauri cikinsu ma'ana cikin yahudawa da nasara suna ƙoƙarin su haɗe kai da su kuluna suna ce na sha an tusibana da'ira muna tsoron kar da'ira na musiba ya juyo wata rana akan mu tunda an ce duniya da wara duniya da wara ce makara ce yau laka wa yau alaika to sai suna ganin wai wata rana kar kuma da'ira ta juyo a zo a kifa kwale wato a zo a cutar da manzan Allah sallallahu alaihi don haka idan wata rana aka zo aka yi wa manzan Allah kifa kwale gurin wada su je su ma da su shiga cikin wannan kifa kwalen kenan don haka gwara mu tsaya mu zabzabi na na zalika in annabi ya yi nasara muna tare da shi idan waɗancan sun yi nasara muna tare da su sai Allah ya ce to fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fa yusbihu alama asarru fi anfusihim najimi a wani ayan Allah ya ce alaihim da'iratu sau'i wannan musiban da suke jira su ga ya faru ba za su taba gani ba musiba yana tare da su alaihim akan su ne da'iratu sau'i fa'asallahu Allah ya kusa da sannu ubangiji ya kusa ta anya a bil fathi ya kawo wani buɗi ya kawo wani nasara kamar yadda aka samu wannan nasara waɗannan banun nadir ɗin aka kore su suka fita suka labta kayansu suka bar madina waɗannan banu ƙuraiza ɗin lokacin azab su ma aka kakkashe su wasu suka gudu suka bar gidajensu to fa asallahu an ya'tiya bil Allah ya yi kusa ya kawo wani buɗi alfatuhu a nan aka ce shine nasarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan waɗanda suke suke fatan suke jiran su ga wata da'ira ta samu manzan Allah na cutarwa ko wata musiba an gane ko wasu kuma suka ce alfatuhu a nan wajen ana nufin fatu makkata ne wasu suka ce alfatu a nan ana nufin wani alkhairi na yaduwan addinin musulunci shi yasa duk yadda za ka ji an bude daga cikin kasashen da aka shigar da musulunci sai ka ji an ce alfatu tun daga ran da manzon Allah ya bude maka to duk kasan da aka yi nasara akan ta sai a ce sai a futihat an bude wannan kasan kamar yadda aka yi nasara akan Rome aka bude ta aka yi nasara akan Faris aka bude ta aka yi nasara akan eh, eh, eh, wazaje da yawa a zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu to haka Allah ubangiji yace fa asallahu an ya'ti bil fathi Allah ya kusace kawo wani budi aw amrin min indihi ko wani al'amari daga gurin Allah wasu suka ce aw amrin min indihi Allah yana nufin abinda ya samu banu nadir da banu quraiza na wulakanta shine amrun min indillahi ma'ana wani al'amari ya zo daga gurin Allah ya same su wanda su kansu za su koma cikin kaskanci kamar yadda ya samu banu nadir da banu kuraiza fa yusbihu alama asarru fi anfusihim nadimin sai su wayi gari a zuciyansu abinda suka ɓoye na wannan munafurcin suna nadama suna ce kash da mun sani da ba mu biye ma waɗannan makiya manzan Allah ba da mun sani da mun yi imani da kaza da kaza da kaza da kaza to anan da Allah ya ce fataral lazina fi qulubihim marad ainihin matattaran da idan ya gyaru ko ina na mutum ya gyaru shine zuciya manzan Allah ya faɗa mana inna fil jasadi mudgatan idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu wannan gaba da yake jikin mutum zuciya shine gaban da in ya gyaru ko ina ya gyaru wannan zuciya shine matattaran haske da idan zuciya ya cika da haske he yayi na so sai ya watsa a gaɓoɓi sai ka ga gaɓoɓi su ma sun samu shirya sai ka ga gaɓoɓi su ma sun samu istiqama sai ka ga gaɓoɓi su ma sun samu daidaita to nan Allah yana nuna mana wannan cuta na munafirci yana daga cikin cutan zuciya munafirci yana daga cikin cutan zuciya idan ka ga mutum munafiki ne to hakika zuciyan shi ba yi da kyau hakika Allah yana fishi da shi kuma manzon Allah ya faɗa mana waye munafiki munafinci kashi biyu ne akwai munafinci na imani akwai kuma munafinci na ɗabi'a munafinci na itikadi mutum ya zama munafiki a itikadinsa wannan kafiri ne amma kuma ya ɓuya cikin rigar musulunci shi kuma munafinci na hali shi ne wanda manzon Allah ya faɗa cikin ɗabi'un munafiki ayatul munafiki salafun alamomin munafiki guda uku ne iza haddasa kazaba in ya zo zai yi magana sai ya sharara karya wa iza wa ada akhlafa in ya yi alkawari he ya saba wa iza atumina khana idan an aminta da shi sai ya yi ha'inci a wani ruwayan wa iza ahada gadara in ya yi alkawari sai ya yi yaudara wa in sama fajara in an yi fada da shi sai ya ketara iyaka wannan duka alamomin me alamomin munafiki kenan to Allah da ya ce fi qulubihim marad a cikin zuko wata fatara allazina fi qulubihim marad sai kaga waɗanda a zukatansu da akwai ciwo to hakika da akwai cutukan zuciya da ake so mutum ya samu ya wanke kansa daga waɗannan cutukan zuciya cutukan zuciya wato suna nan mataki mataki amma matakin farko na cutan zuciya da idan mutum ya samu kansa a wannan musiban ya halaka na farko shine hubbud duniya san duniya san duniya shine mataki na farko na biyu alghaflatu an zikir mutum ya bar yin zikirin Allah idan mutum ya bar yin zikirin Allah to ya bi mataki na biyu cikin mutuwan zuciya na uku kuma shikenan sai zuciya ta samu kasawa yaya zuciya da ta samu kasawa shine irsalul jawarih fil ma'asi a sake gaɓoɓi su kama saban Allah mutum ya kama son duniya bayan son duniya mutum ya rafkana gabarin ambatan Allah shine abinda Allah ubangiji yake faɗa mana ko wa man ya'rud eh wa man ya'shuni ko wa man ya'rid fa inna lahu wa man ya'rid an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa to gobe idan Allah ya kai mu insha Allah in muka zo za mu tashi akan bayanin a takaice akan amradul qalbi cututtuka na zuciya da kuma shawarwari na yadda mutum zai yi kokari ya magance cututtukan zuciya domin mutum ya samu salama kuma mutum ya samu shiriya wanda wato akan same shi cikin kyawawan wato yanayin da zuciya take ciki kamar yadda ibnu ata'illahi sakandari yake cewa husnul a'mali nata'ij husnul ah-, husnul ahwal wa husnul ahwali min at-tahqiqi fi maqamatil inzar husnul a'mali ta'idu husnul ahwal wa husnul ahwali tahqiqi fi kyan ayyuka alama ne na kyan zuciya ma'ana in kaga kana ayyuka mai kyau to alaman zuciyanka yana da kyau ne shi kuma kyan wato wato zuciya hal da zuciya take ciki makamatul inzal yanayin da mutum ya samu kansa a cikin imma ya zama mujahada imma ya zamo hal imma ya zamo makami wanda in sha Allah in muka zo gobe ku tuna mun dan na mana bayani akan waɗannan matakan guda biyu na yanda mutum yakan samu kyan zuciya ta hanyar mujahada da ta hanyar hali da ta hanyar makami abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana kuma wannan tafsiri ana saka shi a gidajen rediyo da yawa wasu daga cikin gidajen rediyo wanda suka sanar da mu akwai kuma wanda ba su sanar da mu ba kawai suna ɗauka ne suna sakawa a ciki da akwai firimiya rediyo na kano ana sakawa ana sakawa a firimiya rediyo daga karfe 7 zuwa karfe 8 na safiya sannan kuma da nasara rediyo shi ma a kano ana sakawa daga karfe 6 zuwa karfe 7 na safiya sannan da fulaku rediyo a yola ana sakawa daga karfe 4 zuwa karfe 5 na yamma sannan da albarka rediyo wanda yake nan bauchi ana sakawa daga karfe 3 zuwa karfe 4 sannan alfaida tijjaniya tv tana sakawa live yanda muke karatun nan to ana ganin sa live a cikin alfaida tv sannan akwai waɗanda suka ɗauka su ma suna sakawa a sozaje ba su sanar da mu ba amma duk wanda suka ɗauka galibi ma ba su faɗa mana sunansu ba ba mu san su ba allah ya saka ma duk wanda ya ɗauki nauyin yaɗa wannan alkhairi allah ya saka musu da alkhairi allah ya biya mu kowa bukata allah ya yawaita alkhairi a mizanin su abinda muka yi daidai allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure allah ya fi mana mu har haɗa tambayoyi gobe insha allah za mu fara tashi akan karanta tambayoyi bi iznillah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 在哪里？